الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da bakwai ga watan februari ko shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a kitabul wasaya yau za mu tashi babun an yi turuka warasa ta na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun ayyat turuka warasa ta aghniya babun wato ya bar magadansa su to mawadata khairun min ayyata kaffafun nas ya fi alkhairi daga sulunga roƙon mutane an gane wannan ko gara mutum ya bar magadansa suna mawadata ya fi alkhairi daga yabansu bayan ya rasu su koma suna roƙon mutane ba daidai ba ne نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن كربونة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يشي جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mini domin ya gaida ni alhali ina makka A an ya huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha alhali yana kyaman ya mutu wato a kasar da ya hijira daga hijira daga gare ta an gane ku kasar da ya hijira ya batta to annabi yana kyaman ya mutu a ciki manzan Allah zai yi kyaman bayan ya tafi madina sai ya dawo makka wani abu ya kawo shi makka sai kuma zai yi kyaman ya mutu a makka din an gane ko to shi ma sa'ad bin abi waqas shi ma yana kyaman a ce ya mutu a makka alhali ya riga ya yi hijira daga madina zuwa gare ta qala yarhamullahu buna afra ya riga ya yi hijira daga makka ko daga makka zuwa zuwa gare ta eh ya yi hijira daga makka zuwa gare ta na'am qala yarhamullahu ibn afra sai annabi ke cewa Allah ya yi rahama Allah ya ji kan ibn al-afra qultu ya rasulullah eh wane ne ibn afra shine wani sahabi ana kiran shi sa'ad bin khawla an gane ku sa'ad bin khawla a wato shine wanda manzo Allah ya kira shi ibn al-afra a nan wajen shi sa'ad bin khawla asalin shi muhajir ne ya yi hijira daga makka zuwa madina amma daga baya kuma sai bai ji daɗin zama a madinan ba sai ya dawo makka da ya dawo makka sai allah ya ɗauki ranshi a makka ɗin an gane ku to shine kullum manzo allah yana yawan ambato cewa gaskiya sa'ad bin khawla abin tausayi ne duk mutumin da ya yi hijira daga makka zuwa madina sannan kuma sai ya dawo makka har ya zama to ya rasu a makka din to ya zama to abin tausayi an gane ko idan da ana kiran mutum muhajir yanzu an kwace wannan mukamin an gane to kaga mutumin da yake da muhajir ne shi sai zama to yanzu an kwace wannan mukami ya zama to bai da wannan mukami sam sam kaga abin tausayi ne yayi eh to saboda haka annabi yakan yawan yin addu'a Allah ya rahama ga ibnu afra ah, qultu ya rasulullah sai ce ya rasulullah usi bi mali kulli shin ya halatta in yi wasiya da dukiya na duka ah, qala la sai annabi ya ce baya halatta qultu fa shatru to ya rasulullah zan iya yin wasiya da rabin dukiya na qala la sai annabi ya ce a'a qultu thuluth nace to daya cikin uku na dukiya na ba qala fa thuluthu wa thuluthu kathir annabi ce fa thuluthu Sulusi thuluthi bana da yawa an gane in kana da miliyan talatin sai ka yi wasiya da sulusi miliyan nawa ka bayar miliyan goma an gane ko Sulusi ba yana da yawa ba ah, na innaka an tad'a warasataka aghniya to lallai kai a ce ka bar magadanka suna mawadata خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم يا فعل خيري daga basu suna talakawa suna roƙon mutane da tafi ya takaffafun suna roƙo da tafi haka suna cewa da Allah a taimaka musu a basu an gane ko to gara ka basu suna mawadata ah, wa innaka mahama anfaqta min nafaqatin to lalle kai duk yadda ka ciyar da ainihin wato abin ciyarwa fa da kwatu. to lalle wannan abin ciyarwa sadaka ne in ka ɗauki dukiya ka bayar fi sabilillah to wannan dukiya ya zama to sadaka hatta luqmatu lati tarfa'uha ila fi hatta noma wanda kake dagawa zuwa ga matarka sadaka ne shi ma an gane in ma ya zama to alal haƙiƙa? wato saboda dankon zumunci da a dankon soyayya ya karu tsakanin ka da mataka. sai ya zamanto in kuna cin abinci tare kana sanya mata loman abinci a bakinta an gane ko kuma ya zamanto alal majaz ya zamanto wato kana yin cefane sosai kana kulawa da iyalinka an gane wani ko kulawa da iyali ba karamin ibada ba ne. amma mu nan a wannan zamani muna wasa da shi sai wani ya ɗauka cewa idan yana ciyar da iyalansa sai ya ɗauka kamar yana ciyar da ainihin ƙatuwar banza ne kamar babu wani lada yadda idan mutum ya yi sallah zai samu lada in ya yi azumi zai samu lada in ya yi zakka zai samu lada hakanan idan mutum ya ciyar da iyalinsa zai samu lada an gano wannan ko idan mutum ya ciyar da iyali ya ringa tunawa bautan Allah ne Allah zai ba shi lada to mutum ba zai ringa jin zafin kuɗin da yake fitarwa ba an gano wannan ko yawwa wa asallahu an yarfa'aka fa yantafi'a bika nasun sai annabi ya kwantar mai da hankali ya kwantar wa Sa'adu bin abi abi kas hankali cewa wato wala Allah watakila Allah zai daga ka an gane ko zaman ka a nan wajen Allah zai daga ka fa yantafi'a bika nasun sai wasu mutane su amfana da kai wa yudarra bika akharun sannan kuma wasu mutane a cutar da su saboda kai za a cutar da wa za a cutar da kafirai amma kuma za a amfanar da musulmi za a cutar da kafirai a amfanar da musulmi misali saboda haka zaman shi a wajen zai zama to ya amfani al'umma na'am ah, walam yakul lahu yawma idhin illa banatun a lokacin ba shi da wani abu sai diya kawai diya kawai yake da shi amma kuma daga baya an ce Allah ya taimake shi wannan ciwo bai mutu ba a ciwon Allah sai ya rayar da shi ya dade a duniya sosai kuma ya haifi yara da yawa an gano wannan ko kaga wani lokaci ciwo ba shine mutuwa ba sai mutum ya yi ta ciwo ya ta ciwo sai kuma daga baya Allah ta'ala ya warkar da shi sunan wannan da aka ce ba shi da ɗiya gaba ɗaya um, an ce ma'ana la ya risu ne min alwalas au min hawasil walasa au min nisa wa illa faƙar kana li sa'ad asabat an ce sa'ad yana da asibai banda ɗiyarsa diyarsa li'annahu min bani zuhura wa kanu kasiran shi ya fito a ƙabilan bari zuhura kuma suna da yawa a gani ce wanda ya ba mai gadon shi zai diyarsa yana nufin wato abin da ke nufi ta ɓangaren wa'anda ya haifa kenan an gani ba yana nufin kwata ba shi da wasu dangi ba yana da dangi masu yawa amma tarihi ya nuna cewa ya haifi yara da yawa shi bina biyu wa ƙasan daga baya na babul wasiyyati bi thuluth babun wasiya da sulusi wa qala al-hasan la yajuzu lidhimmi wasiyyatun illa thuluth wato al-hasan al-basri ya ce la yajuzu lidhimmi wasiya baya halatta ga kafirin amana yayi sai dai sulusi kafirin amana baya halatta yayi wasiya sai dai sulusi na'am wa qala Allah ta'ala wa ani hukum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar duk da kasancewar su kafiran amana kada ka dauka cewa tunda kafirin amana ne shi shi yana iya yin wasiya da abin da ya fi sulisi ko abin da ya kama da wannan idan kafiran amana suka kawo ƙara zuwa gare mu suka zo kotunmu da mai za mu yi musu hukunci za mu yi musu hukunci da abin da Allah ya saukar kun fahimta ko da saboda haka in in kafirin amana ya zo ya ce ya yi wasiya ga ainihin danginsa da da rabi rabin dukiya za a saurare shi za a ce la tun da ka kawo ƙara zuwa gare mu wato kai ma duk da kafirin amana ne in za ka yi wasiya kada wasiyar ne ya wuce sulusi an gane wannan ko aha حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال لو غض الناس إلى الربع yace da a ce mutane sun wato sun logadan nan da mutane sun tauye zuwa ga rubu'i da mutane sun tauye maganar wasiya daga sulusi zuwa rubu'i لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu was-sulufu kathir sulusi sulusi bana da yawa kaga zahirin wannan magana ya nuna manzon Allah ya kyamaci wasiya na sulusi kai tsaye a gane har manzon Allah ya ce sulusi sulusi bana da yawa fa kenan ya nuna in mutum yayi wasiya da sulusi an dan kyamaci abin amma da mutum zai tauye daga sulusi zuwa rubu'i an gane da ya fi alkhairi yau in mutum zai wasiya ya zama uh, rubu'i humusi sulusi haka nan da yi rasarunsu kada ya yi wasiya da sulusi amma in ya yi wasiya da sulusin ya yi khilafin aula ne an gane wannan ko an fi so mutum ya barwa iyalansa kafin ya rasu ya bar musu dukiya mai yawan gaske ya fi alkhairi daga ya tauye su na fata lura yawa au kabir ko kuma sulusi fa yana da girma حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاس يكي na yi rashin lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya gaida ni kaga anan wajen kenan malami na gaida ɗalibinsa an bai da lafiya an gane ku yawwa to shine sai manzon Allah ya je ya gaida Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu an fa qultu ya rasulullah sai nace ya rasulullah wudu Allah Allah alla yaruddani ala aqibi yace ya rasulullah ka roki Allah kada ya mayar da ni akan diddige na abin da yake nufi kada Allah ya sanya bayan na yi hijira in zo kuma in janye wannan hijiran kullu rai ya riga ya yi hijira daga Makka zuwa madina to kada kuma yanzu ya zo ya mutu a makka ya zama to ladan wannan hijiran wato an janye ka roƙi Allah ya sa kada in mutu a makka ya sanya wannan jinya din ba na mutuwa bane in samu in warke in koma madina qala la'alla Allah yarfa'uka wa yanfa'u bika nasan sai ce to ai ai zai iya yiwuwa to kaga anan wajen ya rasulullah ud'ullah wannan tawassuli ne ko tawassuli ne da ainihin addu'a mutumin kirki zaka iya samun mutumin kirki kace da Allah malam wani ka roƙon min Allah zan yi jarabawa Allah ya sa in ci jarabawa ko ka roƙon min Allah zan yi tafiya Allah ta'ala ya sa in dawo lafiya an gane ku to saboda haka sai annabi ya ce masa la'allallaha yarfauka watakila wa la'alla Allah zai ɗaukaka ka wannan wa la'alla din litahqiq ne an gane ku watakila Allah zai ɗaukaka ka wa yanfa'u bika nasan ya amfanar da wasu mutane ta hanyar ka an gane saka zaman ka a makka din nan wato kada ka dauke shi matsala ai ba wai niyyarka ba ne ka gudu daga madina ka dawo maka a an zo hajjin ban kwana ne hajjatul wada shi aka zo da aka zo hajjatul wada wajen komawa sai rashin lafiya ya kama shi kaga an ta duba ai ba wai niyyar yayye ya koma maka ba rashin lafiya ne ya zaunar da shi a wajen tunda rashin lafiya ne ya zaunar da shi a wajen kaga kenan ba shi da laifi ko da ya mutu yana nan a matsayin shi na mai na muhajir a gare yana nan a matsayin shi na muhajir ko da misalin a kaddara misalin ya mutu cikin wannan hali amma mutumin da ya yi hijira zuwa madina sai ya zamanto irin yanayin madina bai dace da shi ba madina gari ne mai yawan malaria sahabbai da suka je wannan gari suna ta yawan malaria to wanda ya kasa juriya sai ya gudu daga madina sai koma maka to wannan yanzu ba a kira shi muhajir an gane amma mutumin da shi ba shi da wani niyya na guduwa kawai an je hajjatul wada sai rashin lafiya ya kama shi da rashin lafiya ya kama shi sai ya zama to ba zai iya tasowa ya je je Madina ba idan Allah ya ɗauki shi cikin wannan hali insha Allah yana daga cikin muhajirun na'am qultu uridu an usi sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in sa'ad bin abi waqas ya rasulullah ina so fa in yi wasiya wa inna ma li yabnatun wato ya rasulullah ina da diya qultu usi bi nisf sai ce ya rasulullah yana halatta in yi wasiya da rabin dukiya na qala an nisfu kathirun sai annabi ce rabi yana da yawa kada kai wasiya da rabi haramun ne qultu fa thuluth ya rasulullah ɗaya cikin uku na dukiya na zan yi wasiya da shi wala sulusu wa sulusu kafi sai annabi ce sulusi sulusi bai na da yawa ɗaya cikin uku kai wasiya da shi yana ba da yawa au kabir ko kuma yana da girma wala fa awsan nasu bi sulusi wa jaza zalika lahu yace sai mutane suka yi wasiya da sulusi kuma wannan ya halatta a gare su amma dai khilaful aula ne barin shi shefa alkhairi an gane in kana da yara da yawa da dangi ka ba musu dukiya mai yawa ya fi alkhairi da ka zo ka kwashe dukiya da yawa ka yi sadaka da shi an gane wannan ku kaga duk wannan ana tabbatar mana da mai me babu yake magana babul wasiya bi sulus ko Babu wasici da sulusi ya halatta an gane ku amma wato ƙasa da haka shi ya fi dacewa kuma yana nuna mana mallakan dukiya ba haramun bane kada a yi mamaki a ga babban malami ya zama multi biloniya ce malamai ma dama su ma suna son kuɗi eh wannan shi ne tunanin wasu idan malami ya samu dukiyarsa ta hanyar halal ba ta hanyar haram ba kuma ya tara dukiya mai yawa wannan ba laifi ba ne ga sa'ad bin abi waqas yana daga cikin al'ashara al na biljanna amma gashi yana gaya ma annabi cewa wa ana zumalin ya rasulullah ni ma abocin dukiya ne an gane to ya bar dukiya mai yawan gaske ga abdurrahman bin auf shi ma multi-billionaire ne an gane ku akwai sahabbai da dama hatta abubakar radiyallahu anhu da umar masu kuɗi ne sannan ga kai dukkan mafi yawan ma wa'annan da aka yi ma'albishi da aljanna kuma kusan multi-billionaires ne ga usman bin affan radiyallahu anhu wanda kowa ya san shi an gane ku wanda yake ba da rakumi ɗari da makaman da za a hau makaman da za a je yaƙi da shi da kuma abincin da za a je yaƙi da zai bayar an gane ashe na ka duba mallakar dukiya ba laifi ba ne abin da yake laifi mallakar shi ta hanyar mai ta hanyar haram yanzu da mutum zai mallaki dukiya kaɗan amma ta hanyar haram wannan kuma ya tara biliyoyin dukiya kai tiriliyoyin dukiya ya tara amma ta hanyar halal wanne ne zai shiga aljanna cikin su ka gani ashe ba wai karancin dukiya ba ne ake so ko kuma yawancin dukiya abin da ake so dukiyan da ya zama na halal ko kaɗan ne ko mai yawa ne kai an ma fi so son samu dukiya ya zama mai yawa idan ana so a gudanar da harka na addini sai ya zama to kai aljihunka kawai dan naira ɗari ne ko naira ɗari biyu wannan kuma yana da biliyoyin dukiya wanda zai iya gina masallaci ya iya gina bohol ya iya gina kaza ya iya gina kaza ya gina asibiti eh, ya ɗauki nauyin marayu ya ɗauki nauyin talakawa kai kuma sai naira ɗari a aljihu eh, yaya an gane ko saboda haka neman dukiya ba haramun ba ne amma a neme shi ta hanyar da ya dace da shari'a na'am babu ƙaunin musi li wasihi babun maganan shi almusi mai wasiya ya gaya ma wasiyinsa ta'ahad waladi wato ka kula mun da ɗana da Allah idan na rasu ka kula mun da ɗana irin wannan wasiya ya halatta wa ma yajuzu lil wasi min ad-da'wa da abinda yake halatta ga wasiyi na da'awa yayi da'awan wani abu cewa wannan abin namu ne misali حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عن كالقول عائشة رضي الله عنها ما تر منزو صلى الله عليه وسلم cewa lalle ta ce kana utba bin abi waqas ahida ila akhi sa'ad bin abi waqas utba bin abi waqas ya kasance yayi wasiya zuwa ga dan uwan shi sa'ad bin abi waqas annabna walidati zam'ata minni faqbiduhu ilayk cewa dan dan baiwa dan baiwan zam'a wato nawa ne a gane ko dan baiwa baiwan zam'a nawa ne an gane zam'a yana da wata baiwa kuma shi zam'a shi yake takanta kullura zam'a shi yake kwanciya da ita amma kuma ga wani abu mamaki sai utuba bin abi waqas sai ke cewa wato dan dan da ainihin ita wannan baiwa ta haifa nashi ne baiwan waye baiwan zam'a ko to ya kamata ce dan da aka haifa na waye na zama tunda shi ne mai kwanciya da ita amma sai gashi sai utuba bin abi waqas sai yayi wasiya ga sa'ad bin abi waqas cewa idan na rasu ka je gida kaza gidan zama yana da wata baiwa to wato dan da ta haifa na wani ku fahimci wannan ayi to yanzu inda a wannan zamanin ne ya bai kamata a mishi da a ce lokacin musulunci ne wannan abin ya faru ne tun a jahiliya an gane shi utuba din tun a jahiliya ne ya zo ya ga wannan baiwan in ma ta je ɗebo ice a daji ko kuma ta je ɗebo ruwa da ya ganta ta ba shi sha'awa kawai sai ya take ta a daji din alhali kuma sadaka ce tawa ta zama kaga a ƙa'ida na musulunci laifi ne ta ma saboda jahiliya shi ko a jikin shi bai ji yayi laifi an gane yayi kaga in kai ne zaka dan ji nauyi ka faɗi wannan magana to ka san za a ce to kai ashe kai mazinaci ne da to shi kawai saboda jahiliya shi yana ganin ba ma laifi bane kawai a je a karɓo mai ɗan shi ana ha maza ha mata a karɓo mai ɗan shi an gane wannan ayi. na'am falamma kana amul fathi akhadahu sa'ad a lokacin da ya kasance shekaran fatawu makka sai sa'ad bin abi waqas sai ya kama yaron qala ibnu akhi qad kana ahida ilayya fihi yace dan dan wato dan dan uwana wannan yaro dan dan uwana ne shi an gane wannan yaro menene shi dan dan uwana karkana ahida ilayya fihi hakika dan uwana ya mun wasiya game da shi kullura lura uwana ya mun wasiya kafin ya rasu cewa lalle dan shi ne ah, qama abdullahi ibn zam'a qala sai abdullahi ibn zam'a sai ya miƙe nan take shi kuma abdullahi ibn zam'a kun san shi kuma ya dauka menene ya dauka kanin shi ne ko sai ya miƙe sai ya ce akhi wa bunu amati abi yace dan uwana ne wannan kuma dan baiwan dan baiwan babana ne wulida ala firashi kuma an haifi yaron ne a shimfiɗan mahaifina saka ɗan uwana ne wallahi fatasawaqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka kora kawukansu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato rikici yayi rikici sai suka kai ƙara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kan wannan al'amari fa qala sa'ad ya rasulullah sai sa'ad yace ya rasulullah ibnu akhi kana ahida ilayya fihi wannan ɗan ɗan uwana ne ya kasance ɗan uwana ya mun wasiya game da shi zan karba fa qala abdullah ibn zama to yanzu kai a tunaninka sa'ad bin abi waqas yana daga cikin mutane goma wanda aka yi musu albishi da aljanna shin ya san wannan hukunci ya san cewa haramun ne dan uwan yi? yayi kaga bai sani ba shi a iya tunaninsa dan uwan shi abinda dan uwan ya daidai ne sai dai idan daga baya manzon Allah ya mai bayani cewa ba daidai bane kamar yadda nake bayani ko da cewa sahabban manzon Allah mataki mataki suna yin karatu wajen manzon Allah mataki mataki wani dan primary wani dan secondary wani dan university an gane wannan ko abinda wannan ya sani wannan bai sani ba kaga sarbi na Abi Waqqas yana yi da karfin da karfin ainihin gwiwa yana so lalle a bashi dan uwan shi a bashi dan dan uwan shi an gane ku da ya san cewa haramun ne dan uwan shi yayi da ba zai wannan abun ba an gane to wannan yana nuna mana jahilcin yan shi'a za ka dan shi'a kawai daga ya ga sahabi ya aikata wani abu zai iya yiwa abin da sahabin ya aikata bai san hukuncin ba a lokacin daga baya idan an karantar da shi an nuna mai hukunci shikenan a nan bai ƙara aikata wannan abu an gane sai ce ma gashi sahabi ya yi kaza ga sahabai na suna rikici ga sahabai na sai kaza to amma ɗalibin suna ya riga ya san sahabbai cewa kafin zuwan manzan Allah sahabbai suna cikin bata zuwan musulunci ne annabi yake ta musu tarbiyya a hankali a hankali yana gina su har suka zama to cikakkun mutane to su suna ɗauka cewa mu ahalu suna mun ɗauki sahabbai ma'asumai ne a'a na fatan gane yanzu ga wayannan bayan Allah faɗa suka zo suna yi wannan yana dan dan uwana ne wannan wallahi yana ƙanina ne wallahi dole sai an bani shi amma daga baya da zarar an ce manzo Allah ya yanke hukunci sai ya shikenan an gane wannan ko saboda haka sai ka ce me ibnu wa akhi kana ahida ilayya fi sai ce ya rasulullah dan dan uwana ne shi ya kasance dan uwana ya mun wasiya game da shi fa qala abdullah بن zama. sai Abdu bin Zam'a shi kuma yace akhi wa ibn walidati abi yace dan uwana ne dan baiwar babana ne to da a bani shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce huwa laka ya abdu bin zam'a to naka ne ya kai abdu bin zam'a alwaladu lil firash da na shimfiɗa ne tunda mahaifinka ne yake takan wannan baiwa da na mahaifinka ne an gane walil ahiri hajar shi kuma mazinaci a kange shi daga daga bukatansa an gane fasana na biyu mazinaci a jefe shi kufanci fahimci wannan ai so da kan mazinaci za a kange shi daga bukatansa ko mazinaci za a jefe shi an gane to ma kasancewan abin ya faru tun a jahiliya ne wanda wanda ya nemi a bashi haƙƙin shi ya riga ma ya rasu to ba magana a jefe shi ko ba ka bane sannan kuma a kaddara cewa yana rayu. a kaddara yana raye sai ya nemi lalle sai an bashi mai sai an bashi dan shi to sai aka tambaye shi ta ina ka samu wannan wannan da sai ya ce eh, ya ba da labari dan kasar tunda a jahiliya ne bai san hukunci zai iya zai ba da labari yace to ai ya ganta ne a cikin daji kawai sai ya take ta saboda haka yana ta bibiya yana ta bibiya sai ga tana da juna biyu to shine dalilin da yasa yace wato a bashi da yashi shi ya sake ta ta samu wannan juna biyan misali a nan wajen tun a jahiliya ne ya aikata wannan to yaya za a jefe shi ba za a jefe shi ba an gane ku tunda ya aikata wannan abin kafin ya san hukuncin shi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulahu Allah ta'ala baya yin azaba sai ya aiko da manzo manzo yayi bayani sannan an an ainihin tsayar um, an abin an kafa hujja sannan an gusar da mai shubaha an gane wannan to saboda haka manzo Allah ya faɗi hukuncin ne amma kuma da a ce utuba yana raye ba za a je shi ba an gane wannan to a nan wajen yanzu irin wannan abun yana faruwa misali za ga mutum baya haihuwa baya haihuwa kwata-kwata sun daɗe da mace ba taɓa haihuwa ba sai matar ta zo ta bayan gida sai wani ya take ta sai ga ciki sai ya zamanto asalin mai matar wanda suka yi shekara talatin da ita ba haihuwa sai ya zo ya kama farin ciki yana murna alhali ga yana murna cewa matar shi gata da juna biyu za ta haihu ya sai ainihin manya ya sai sa katansa. kuma ya zo ya tara mutane Ya yi suna ya yi kaza yayi kaza akan cewa ɗan shi ne wannan amma kuma kowa ya san bai haihuwa to sai asalin sai wani kuma shi ma jahili ne sai shi ma ya zo ce ai wannan shi ɗan shi ne da irin wannan abu ya faru a magajin gari kun taba jin labarin wannan ko shi wannan yana so ya yi suna sai wannan ya zo cewa a bashi shi ɗan shi ne har ya zama to rikici ya kai su kotu ba saboda jahilci rashin sanin addini yadda kasan ana cikin can wancan jahiliya din yanzu aka yi ta rikici yadda aka ji wajen alƙali alƙali ya ce ɗanka ne ce tabbas ɗan shi ne ya aka yi kuma ya faɗi yadda aka yi suka haɗu to sai alƙali ya ce to a ƙa'idar shari'a alwalar da firash walil ahir alhajar saka shi wannan mutumin da yake tare da matan shekara talatin ɗan shi ne kai kuma da ka zo yanzu ka tona zirin kanka an gane ko sa aka mai gulala ɗari ba dama a jirgin shi to tsari na najeriya ko to tsari na kotun najeriya ba a yadda da a yi jifa ba kaga irin wannan kenan a ka'ida duk mutumin da yake takan mace wato mace tashi ce a sai ta ka samu ɗan shi ne an gane ko da ko ga zahiri an ga haihuwa misali wala Allah Allah ne ya bashi rabo yanzu na haihuwa an gani shi wancan da ya zo ya ce dan shi ne kaga sai a kama shi a mai bulala a mai hukuncin zina a jefe shi na'am na wancan bane ai wannan zinan babu lalle babu ba ba lalle bane a ce an samu haihuwa da wannan zinan ba na'am na'am idan wa to idan ya zama to matan ta yi ikirari cewa dan ba na ba na asalin mijinta bane shi ce ta faɗi ta yi zina kaga da mijin da ita dinsa a jefe su wani da sai a jingina shi zuwa ga mahaifinsa da da matan da kai da matan da wancan mazinacin da za a jefe su wannan ɗa za a danganta shi zuwa ga mahaifinsa alfirash ɗin eh. tun makola li saudaci binci zama sannan sai annabi ya ce wa sauda binci zama kaga ɗan uwanta ne ko eh, ihtajibi minhu eh shi wannan yaro ɗan uwan sauda ne tunda abin nan a shafiɗan mahaifinta aka haife shi ko ita kuma sauda matar manzo sallallahu alaihi wasallam ɗan uwanta ne sai annabi ya ce mata a in tajibi minhu ki sanya hijabi daga gare shi limara ra'a min shabahihi bi utba Ya annabi ya ce kada a kuskura kada kuskura ta ringa bari yana shiga gidan duk da annabi ya nuna dan uwan shi ne ga shari'a to sai annabi ya hana ta ya ringa zuwa gidan saboda abin da annabi ya gani na kamance kamanceceniyarsa da wa da utuba ya yi kama da utuba sosai fiye da bai kama da gidan zama ba Ya yi kama da utuba ne bin abi waqas to saboda haka amma dai shari'a ta ba zam'a amma kuma wajen kamanceceniya da fuska da kuma ya yi kama da wayancan din an gane to sai annabi ce kawai kake dai ringa shiga gidanki kawai saboda abin da ya gani na kamanceceniya da fa ma ra'aha hatta laki Allah bai ganta ba har ya gamu da Allah ah, babun idza auma al-marid bi ra'sihi babi idan mara lafiya ya yi ishara da kanshi isharatan bayyanatan jazat ishara wanda yake ne ya halatta a gane idan mutum ya yi ishara da kansa a matsayin wasiya ba bai iya buɗe baki ya yi magana ba sai ɗan ishara da kansa ishara wanda yake ne ishara wanda an fahimci ma'anar abin to wannan ishara ya halatta ya tsaya matsayin wasiya an gane ku نعم حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه an karɓo daga Anas Allah ya ƙara musu yadda. Allah Yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajaraini. Lalle wani ba Yahude ya kwankwatse ya kwankwatsa kan wata abin wata wata budurwa an gane tsakanin duwatsu guda biyu. Faƙila laha man fa'ala bik. Sai da ita wane ne ya aikata kaza gare ki a fulanun shin wane ne ya faɗa miki kai au fulanun ko wane hatta summiyal yahudi har ya zama to an ambaci wani ba yahudi fa'umat bi ra'siha sai ta ishara kai haka faji abi sai aka je aka kamo wannan ba yahudi aka zo da shi falam yazal hatta atarafa to bai gushe ba har sai da ya yi itirafi sai da ya tabbatar da cewa shine ya kofa kanta ya ɗauki duwatsu guda biyu manya ya samu kanta sai ya haɗe sai kan ya tarwa sai kan ya abin nan an gane ku fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam farudda ra'suhu bil hijara sai manzon sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi umurni shi ma sai aka ainihin kwankwatse kan wannan ba yahude da mai da dutse an gane fa mani ta da alaikum fa ta du alaihi bi misli ma ta da alaikum an gane wannan ko saboda haka wannan ya saba ma shi mazhaba na imamu ahmad imamu ahmad yana ganin cewa ko da mutum ya yi ta'addanci wajen kisa ko a wajen kisa ku kyautata mishi inna allaha katabal ihsan ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul itla wa idza zabatum fa ahsinul zibha wato Allah ya rubuta kyautatawa a bisa dukan komai in za ku yi kisa ku kyautata kisan nan haka in za ku yi yanka ku ta yankan nan an gano wannan shi ya yi ta'addanci wajen kisa kuka ku bai ta'addanci wannan shi ne fahimtar imamu ahmad bin hanbal rahimahullah amma imamu malik ya ce la mutum idan ya yi kisa shi ma za a rama da kwatankwacin abin da ya yi an gane ko kamar yadda ga hadisi ne ya tabbata ko da bai huda na yi kwakwata kan wata shi ma kwakwata kan shi aka yi an gano wannan ku. wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha an gano wannan ku. saboda haka ga wannan ayan da muka kawo yanzu ga wannan ga na wannan munin bai hude misali to sannan kuma a akwai hadisai da dama da suka nuna cewa abinda mutum yayi shi ba haka za a yi masa saboda haka da wannan sai aka fahimci cewa mazhaban malikiya ta fi karfi akan wannan matsala din wato idan mutum ya yi kisa bai yi ta'addanci ba to za a kyautata mishi amma idan mutum ya yi kisa ya yi ta'addanci da za a mai abin da ya yi kaga akwai wasu bayan Allah da suka sun zo madina ba su da lafiya sai annabi ya sa aka kai su wajen raƙuma daga cikin raƙuman sadaka ya ce a ringa ba su sana sha daga cikin nonon raƙuman da kuma fitsarin raƙuman har sai sun warke bayan Allah nan suna sha suna sha har ya to sun warke suna warkewa sai suka kashe makiyayi suka kashe makiyayi sai suka kora ainihin rakuma suka tafi da shi shine annabi ya sa aka nemo su duk inda suke da aka kamo su su ma aka yi musu irin wannan yadda suka yi an gane aka aka caka musu kusa ido sannan aka aka rataye su sannan aka kashe su an gane ku aka yayyanka gabobin su ma yadda suka wulakanta shi ma wancan sahabu to shi kaga idan mutum ya yi ta'addanci ya yi musula shi ma musula za a yi masa amma idan bai yi musula ba to insha Allah sai a yi aiki da wancan hadisin eh masha Allah to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba nema a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir lakum